أعوذ توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله الصادق الوعد الامين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين الله سبحانه وتعالى يكترشم الا ابنجي يتيم كامنا بعد بات الوكتي an bani maudu'i da zan yi karatu a kai maudu'in kuma babban maudu'i ne amma kuma shi aka bani minti wai sittin kuro 60 aka to 60 ma kuro ne ina ga bai kai ba kuma inda za ji da ni da wannan maudu'in da aka bani da na yi guje-guje cikin maganganun magabata da karatuttuka da malamai suka yi dangane da wannan maudu'in da ina bukatan alal akal awa biyu da minti arba'in da biyar kaga shugaba ya daga kai to shi sa malam khalil abinda za mu yi ne kawai za mu shiga cikin karatunmu amma gabanin mu kai kan maudu'in Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cikin alkur'ani Allah bai aiki wani manzo ba face a masa biyayya da izinin Allah Allah ya ce wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah ba manzon da Allah ya, ya aika zuwa ga al'ummansa faci za masa biyayya ne da me da izinin Allah subhanahu wa ta'ala shi sa al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ubangiji ya umurci wannan al'umma ya ce su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya su yi masa ta'a su yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta'a da Allah Ubangiji ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أتكم وتعايا الله سبحانه وتعالى subhanahu wa قل yake الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أتكم وتعايا ألا آية. يتشي كيوا الله طاعة كيوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم طاعة كن سامو رحمة نأبنجي وأطيعوا الله وأطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون Allah ya ce duk wanda ya yi wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama biyayya Allah ya ce ba kowa ya yi wa biyayya ba Allah da kansa ne ya yi wa biyayya. ومن يطع الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا كرشي آية لنك بكاتا شيء الله سبحانه وتعالى يتشي دعبين دمان زم الله النبي محمد sallallahu alaihi wa sallama ya zo muku da shi in ji Allah wai ku karba wa ma atakumur rasul faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab kaga wannan umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala yayi amma wani ku sai Allah Ubangiji ya yi wa mu'minai kashedi ya ce musu ku guji sabawa manzon Allah in ba haka ba kun zama kafirai kun yi shirki in ba haka ba fitina ya shafe ku a cikin wata fassara na malamai Allah yake cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim ko ba ka Allah ya ce ba to ba kai zan yi magana ba abinda manyana suka ce in yi magana kai shine zan yi magana kan bin hanyar magabata wajabcin biyayya wajabcin bi bin hanyar magabata na kwarai ba kowane magabata magabata na ne na kwarai shine wujub ittiba manhaj as-salaf as-salih idan muka zo idan muka zo muka ce manhaj salafis salih malamai suka kwatanta wannan manhaji din suka ce yana nan ne kaman safinatu nuh yana nan ne kaman jirgin jirgin ruwa na annabi ne na annabi nuh kaman jirgin ruwan annabi nuh yake duk wanda ya shige ta shine wanda ya ne shine wanda ya tsira wanda kuma bai shiga jirgin ba me yayi hallaka ne to shi sa duk wanda ya bi hanyar magabata shine wanda zai tsira idan ka kauce wa hanyar magabata hallaka za ka yi saboda shine hanyar lafiya shine hanyar da Allah ya sarkaka ya kebe ya zabarwa bayansa na kwarai su bisa su kadaita sa da ibada kuma shine hanyar nan madaidaiciya shine Shi shine gaskiya bayyananne wanda ba dauda a ciki domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan magabatan shi annabi ya dora su ne kan hanya madidiciya sarkakkan hanya ba dauda a ciki malamai suka ce balle ma mudin da muke zamanin fitattunu zamanin fitina mune. muka fi mu ne aka fi bukatan kama wannan hanya ba don komai ba saboda zamanin da mu muke cikin nan zamanin fitina ne zamanin wargi ne zamanin aiki ne da son zuciya shi yana bukatan musulmi ka kama hanyar mai ka kama hanyar magabata domin ka kubuta kasira game ga fitattunan zamani waɗanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani a kai kuma duk wanda ya kama hanyar magabatan nan ya kubuta ya sira kuma ba iya yodaransa ba iya ba iya yodaransa a kwace masa hankalinsa ko kuma a zauna kan hankalinsa ya saba wa hanyar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya je yana bin hanyoyin da ke batar da bayan Allah. Wasu ababa da ke gudana a zamanin nan, wani abu sunan shi tariku daban-daban. kamar misali zan bada ba maudu'i na bane kamar a zo a ce maka wani na nan yana da darajan da ya cancanci ka je ka saya eh, gindin kabarinsa ka roki haihuwa ka roki arziki ka roki wani sira ka roki wani wani alheri ya baka ya maka shi da kansa irin waɗannan duka da za mu bi hanyar magabata ba iya ana wasanni da kwakwalwanmu nan ba iya ana wasanni da hankalinmu amma saboda mafi yawan bayan Allah sun nisantar da kansu ga bin hanyar magabata sha zuwa ce ai wani da yana tafiya kan ruwa wani da idan watan azumi ya saya almajiran shehu kaza sun yi gaddama shi shehu ya ce wata ya saya wata zai saya wata ba zai saya ba she a zo a ga wata ya saya shi shehu almajiran wani su zai su ce shehu ai da ka ce wata zai saya wata bai saya ba shi shehu ya doki kwarya ya yanyanka kamar me kamar wata ya jefa sama shi je ya makale ya zama wata shi a je a ce ma shehu almajiran wadancan su kuma su zai su ce shehu ka ce wata bai sayawa to gashi wata ya saya shi shi kuma ya yi adoyin shi wannan watan nan na kwaryan nan shi kuma ya sinko ya fado kasa don Allah kaga ba komai ke kawo wannan ba saboda ba mu bi hanyar wa ba ba mu bi hanyar magabata saboda ba mu bi hanyar magabata ba shesa idan muka ce manhajus salaf manhajus salaf menene manhajus salaf manhajus salaf ijmalan ana nufi ne ana nufi da shi ne musulunci idan aka ce manhajus salaf takaitaccen magana ko zance shi ne ne shi ne musulunci musuluncin nan kuma wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi domin salafin da kansa shine wa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayansa sahabbansa bayan sahabbai tabi'ai menene tabi'ai sahabi shine wanda ya yi zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi kuma ya yi imani da annabi har annabi ya bar duniya yana musulmi shine sahabi to waye tabi'i tabi'i kuma shine wanda shi bai ga annabi ba amma ya ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne tabi'i bayan su kuma muna da tabi'i tabi'in su waye tabi'i tabi'in shi bai ga annabi ba bai ga wanda ya ga annabi ba amma bai ga annabi ba bai ga wanda ya ga annabi ba amma ya ga wanda ya ga ya game wanda ya ga saha sahabi kaga lokacin shine tabi tabi'i to kaga mutane ukun nan wanda ya ga annabi da wanda ya ga sahabi da wanda wanda ya ga annabi ko shine sahabi da wanda ya ga sahabi da wanda kuma ya ga wanda ya ga sahabi kaga mutane ukun nan annabi da kansa ya shaidi cewa waɗannan mutane su ne mafi alkhairan mutane idan ka lazimci hanyar waɗannan mutane ba ka mai ba ka rikicewa kuma za ka saya kan hanya kaga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne mutanen da suka fi fahimtar musulunci su ne mutanen da suka fi fahimtar musulunci domin ba komai ba sun karbi addinin ne daga manzon Allah direct sahabai sun karbi addini ne daga manzon Allah direct ba wani tsakaninsu da manzon Allah a lokacin da suke karban addinin Allah kuma sun karbi addinin nan agun annabi farko alkur'ani sun karbi alkur'ani ne a wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka karbi sunna agun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi rayuwa da annabi kuma da suka karbi Kur'ani, Kur'ani da sunna wa da kani ne a cikin addinin Allah. Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama yake cewa ala inni utitul Kur'ana wa mithlahu ma'a. Annabi ya ce Allah ya ban Alkur'ani da makamancin alkur'ani me makamancin alkur'ani sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da suka karbi kur'anin suka karbi sunan nan me suka yi sun yi imani ne da su sun gaskata kur'ani ne suka gaskata maganganun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka yi imanin suka karba suka gane suka fahimci abinda annabi yake nema a cikin kowace aya da annabi ya karanta musu suka fahimci nufin annabi a cikin dukkan hadisan da annabi ya koya musu ya nuna musu bayan haka suka yi aiki da abin da suka koyi suka fahimci a wurin annabin nan suka yi mai suka yi aiki da su haka ya kasance halin sahabbai she wasu suka zo bayansu su ma suka bi su akan wannan hanyar nan da su sahabbai suka bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kai suka fahimci a wurin sahabbai abinda sahabbai suka fahimci gun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sun fahimci ne me suka fahimci musulunci musuluncin nan kuma sun fahimce shi ne akan ilimi akan aiki na akida da halayya da tabi'u wanda ya bayyana da wanda yake boye bayan su kuma wasu kuma suka zo tabi'in su kuma suka yi mai suka karbi wannan ilimin da wannan aikin da wannan fahimta a wurin mai a wurin mabiyan sahabbai haka din aka bibiyi wannan addinin har ya zo ya kai mana mu yau din har ya zo ya kai muka zo muka samu ahlus sunna wal jama'a Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan ahlus sunna wal jama'a Allah ka sa mu rayu muna ahlus sunna wal jama'a Allah muna roƙonka ka kashe mu muna ahlus sunna wal jama'a ba komai yasa nake wannan addu'a ba ina maimaita wannan maganan ne ko ka ji haushi ko ka ji dadi ba shine abin da nake bukata ba don ka gane billahi alladhi la ilaha illa huwa duk wanda ba ahlus sunna ba in ka je wuta jahannama za ka baka kuma fita domin duk wanda ba ahlus sunna ba ba musulmi bane duk wanda ba musulmi duk wanda ba ahlus sunna ba ba wane ne ba muka zo gaba ka gane domin za mu ba ku hujjoji insha Allah shi yasa idan muka zo al-manhaj kalima manhaj yana kewaye ne kan me akan fassara da ke nuna cewa hanya tafarki tafarkin da ake bi tafarkin da ake bi a kai inda ake so a kai shesa wannan kalima ya zo cikin alkur'ani ya ba da ma'anan manhaj ya ba da ma'anan me ya ba da ma'anan hanya haka kuma ya zo cikin sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba da ma'anan hanya kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana a cikin alkur'ani likullin ja'alna minkum likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja likullin min likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma Allah ubangiji ya dora ta ne kan hanya ya dora ta ne kan wata hanya da za ta bi ta bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala har ta zo ga har ta zo ta samu sira da rahama na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa takunun nubuwa fikum ما شاء الله أن تقوم ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة على منهاج النبوة النبي يتي ألا نا أي كود النبوة سزونا زمن عند الله يقدامه يدوك يدوك النبتي bayan annabcin nan sai Allah ya kawo mai sai Allah ya kawo khalifai khalifan nan ba su da shari'an kansu me suke da shi suna da shari'a ne nawa suna, bin shari'an da annabawansu ne suka yi suka bar musu shi sa idan muka doki khalifan musulunci abubakar siddiq عمر بن الخطاب Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib da sauran shugabannin addini ko limaman musulunci za mu ga cewa ba wani su da ya kirkiro shari'an kansa me ya bi ya bi hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa idan muka zo mun ce manhajar salaf to me ake nufi da salaf me ake nufi da ne da salaf malamai masana larabci suka ce salaf in ka bibiyi ma'anan da salaf kalima salaf yake badawa duka na kewaye na kewaye ne game yana ba da ma'anan jama'a da suka shude ko da suka gabata yana ba da ma'anan me jama'a da suka gabata shine malam yake cewa sawa'un gabatan da suka yi cikin tafiya ne suka gabace ka ko kuma a'a cikin shekaru suka gabace ka ko cikin wata falala ko a'a ko kuma cikin shi sa Allah ubangiji yake cewa wa yahdi ilaihi man ana duk wanda ya danganta al'amuransa ga Allah subhanahu wa ta'ala in ji Allah wai ya shirya da me ya shirya da su shi sa bayan Allah kadan da aka ce in fada shine mu yi kokari mu saya kan karantarwar magabata da fahimtar da fahimtar magabata na addinin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam abinda suka bi mu bi wannan abinda suka fada cikin cikin fahimtar alkur'ani mu fadi wannan abinda suka kore cikin addinin Allah mu kore wannan abinda suka tabbatar da shi cikin addinin Allah mu yi kokari mu tabbatar da wannan da ikon Allah muna kan hanya madaidaiciya muna kan gaskiya kuma da ikon Allah ba mu ganin komai shi dai Allah ya sa mu gidan gaskiya shine aljannatul firdaus subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين